والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفهيم المتفهم نعم تفهيم المتفهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في بعض الأحيان a cikin wasu sashen lokuta yana yin tanakuri ويقول لم تعرف هذه المسألة في زمن إمام مالك يا جوا بأسان وانا مسألة أزامن إمام مالك الله يمس رحمة كما أنسى مثل هؤلاء يا جوا بأسان وانا مسألة na ƙur'ani ba cewa ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba ba a santa a zamanin imamu malik ba Allah ya masa ba'da cewa wani abu ne wannan wani abu ne wanda aka kirkiro bayan malik to tun da an kirkiro bayan malik tun da an kirkiro bayan malik to me yasa imam malik ya tawo kufi kuma hmm? eh tun da imam malik bai santa ba to ya za a yi bai sani ba kuma kuma a zo a tambaye shi har ya zo ya tawo kufi kaga nan wajen akwai tanakuzi an gane innama huwa shay'ul uhdisa ba'dahu kawai wani abu ne da aka kirkiro bayan imam malik a zamanin imam ahmad shi wannan bawon allah dama bai ɗauki imam ahmad a baki komai ba eh, in an zo za ka ji ya ce ma mazhabobi guda hudu ne amma wallahi mazhaba ɗaya ce tafiye da ita an gani domin kada ya dinga sukan su ne a fili duk da yana sukan amma yana yi da wayo ne kada ya dinga sukan mazhaban ne a fili a ce to ma mazhabin ma gashi zagin su yake yi an gani amma zance gaskiya wallahi bai yarda da sauran mazhabin ba ya ɗauka mazhaban malikiya ce kaɗai mazhaba tunda akwai inda yake kamanta mazhaban malikiya ga wata mota mai tsananin tsada kamar wata irin mota ne ma ce ya ce eh ya ce ita mazhaban malikiya kamar jib ne sabuwa sannan sauran mazayi kamar gwam ko yar tukumba eh irin yar tukumba nan da za ka sa mai ta kai ka zariya da yar an gane wannan to za ka kamar ta kof da tukumba wanda za ka kai ka zariya da yar daga sauran yi wato ana manajin su ne sauran yi ana manajin su ne amma asalin ba mai kyau wanda ba matsala a gare ta ita ce mazhaban malik to kaga wannan magana tashi ta saba ma abin da muka sani wajen malaman sunna malaman sunna sun ce mana da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i alahu da min rabbihim wa rahma wa ikhtilafuhum rahmatan lil umma kace wa'annan malamai gaba daya suna kan shari'a daga ubangijin su kuma da rahama sanan sabanin su rahama ne ga al'umma in ka duba cikin littafin malikiya misbahu salim ya ambaci fa malikun wa wa shafi'i wa ahmad wa abu hanifa imamu tabi'i ala hudan min rabbihim wa rahma wa ikhtilafuhum rahmatun lil umma yace da imamu na malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa imamu tabi'i yace wa'annan gaba ɗaya suna kan shari'a daga ubangijinsu da rahama ce sabanin su rahama ne ga al'umma a nan wajen bai ce imam malik da ya fi daraja sauran gaba ɗaya kamar tukumba ne da sauran ko menene ya fi kirki to kaga duk irin wannan gaba ɗaya rashin sanin darajar magabata ne duk wanda ya san darajar magabata ba zai zo yana aibanta imamu shafi'i ba ko ya aibanta imamu ahmad ko ya aibanta kaza an gani kuma yana da kyau in kana karantarwa ka ringa faɗin darajar wa'annan malamai ka ga faɗin darajar al'imam abu Halima, al'imam malik al'imam ashafi al'imam ahmad ni na lura mafi yawan 'yan najeriya wallahi ba san darajar wa'in malamai ba an gani domin da sun san darajar malaman idan wani ya zo ya zage su ko ya aibanta akwai matsala me yasa kaga idan dan shi'a ya zage sahabbai an gane mutane ke nuna kiyayya a gare shi haka ne saboda sun san darajar sahabban amma ba a gaya musu darajar abu hanifa ba ba su ma san shi ba kawai an ce mu muna mazhaban malikiya to ba a faɗin darajar abu hanifa da shafi'i da ahmad to shi yasa kake ganin wani ma ya ce ga imamu shafi'i nan ya zo karatu wajen malik bai samu ijaza ba ya gudu bai samu ijaza ba ya gudu to ai ina ganin yana faɗin wannan magana in ka san darajar malik za ka tattara ina ka ina ka kabar wannan majalisi don kada Allah ya sauka da azaba yanzu za ka a Najeriya wani zai zo masallacin ahalus sunna ya zagi ibnu taymiya ya zagi imamu shaukani ya zagi ibnu qayyim al-jawziya ya zagi imamu zahabi kuma in ya zaga lafiya lau abinda zai faru me yasa ba san darajar su ba saboda ba a nuna mai darajar su ba to wallahi da yawa daga cikin masallatan ahlus sunna in ka faɗi ma ibnu taymiya wani sai ya ibi ibnu taymiyan ba ba ma wannan malamin da nake magana ba hatta jahili akwai wani bawan Allah ba ana tattauna da shi ahlus sunna ne suna ana tattauna kan wata matsala sai wani ce ibnu taymiya fa ya faɗa a littafin min hadis sunna yi shi tibili taimiyya ban za tibili taimiyya bai ma iya kiran sunan ba tibili taimiyya yake cewa an gani kuma yana da awon sunna to saboda haka in san samu ne ya kamata ainihin wato a riga karantar da tarihin sahabban manzan Allah da tarihin tabi'ai ana karantar da al'umma wannan zai taimaka wajen ta san wane ne su har in wani ya soke su ma kaza a gari a yanzu ba in an taba imamu shafi ta tsaya kariya ya ce kai nan ne to menene dan an taba shafi ba malami bane dai kawai shafirin dai kun ya ai a ah, rashin sanin darajar sahih bukari yasa ake cewa a zuba shi a bola wani bai damu ba har ma ake ganin in ka tsaya raddi ka tsaya yin bayani kai fitinan ne kai an gani ko gaskiya najeriya wallahi mutane sun ɗauka mun yi, an yi karatu wallahi ba a yi karatu ba har yanzu akwai sauran rana a kaba mutum ya zo ya soki sayyid bukari ya faɗa abin da ya ga dama ga bukari kai din nan kana ji kuma ka zauna a majalisin ko gobe a sake dawowa a ci gaba karatun kenan ina ba gane kaga ya kamata ne a ce kana farawa majalisar ka nemi ɗalibai ka rasa me yasa ba a zo a ce kana tuka al bukari kana tuka littattafan hadisi to haka anan wajen in yayi ya san cewa ba lalle in yayi za a ja da shi wallahi ba zai yi ba to amma shi ma shi ya fahimci mutane jahilai ne ya fahimci mutanen da aka tara yan boko ne ba ɗalibai ba ne asali fas ne to wannan ba ƙaramin haɗari ba ne jama'a sauraka yana da kyau gaskiya a karantar da tarihi na bayan Allah da sanin tarihin bayan Allah ake sanin darajar an gane ku? da saboda haka wai ya ce wannan maganar cewa ƙur'ani halitta ne isa ba da hufi zama da imamu ahmad wai an ƙirƙiro shi ne bayan imam malik ya tafi a zamanin imam ahmad wala hannu na na kodi mu ba mu da wannan ra'ayi ba mu da wannan ra'ayi na cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta ba mu da wannan ra'ayi ba ruwan mu da shi suka duba mutumin da yace malik ya yi tawakkufi ne sai kuka ya zo ya ce malik bai ma san da maganan ba siyasa ce wacce aka kirkiro zamanin imamu ahmad bayan imam malik ya bar duniya na'am ai alqaul bi anna alqur'ana ghayr makhluq ai ra'ayin cewa qur'ani aqidar cewa qur'ani ba halitta bane kullu man qala qala bi zalika min al a'imma duk wanda ya faɗi wannan daga cikin a'imma wannan minu bi anna imam malik la ya'rifu wato saboda zaton shi cewa imam malik bai san shi ba wala ya qulu bi cewa imam malik ba shi da wannan ra'ayi in ji shi ba a irin nashi zato hmm. to ga babban malami doctor bai san ce ma ga aqidar ma imam malik akan bai ba kan qur'ani sai dai a wajen gama gari suka je babban malami ne to wanda yake gani kallon kashi malami har yana kallon wasu mutane ba kan su koyi ba bai san cewa ga da imam malik ah, yanzu ko da misalin kai duk jahilcin mutum in ya karanci littafin risala ya samo kifin imam malik littafin risala gashi an fito ƙwaro an nuna ƙur'ani maganan allah ne ba halitta ba a cikin muƙaddima na ainihin imam na ainihin risala na ibn abi zaid al wani. kaga ibn abi ya gaya mana akidan malik to kaga yanzu da ibn abi da ya gaya mana haka shi kuma wancan yazo ya ce mana imam malik bai san da shi ba wanne za mu dauka tunda shi wannan ba in bai ce imam malik bai san da shi ba kada ka dauka zai kawo littafi shi maganar shi gaba ɗaya baya yi da hujja maganar shi gaba ɗaya baya yi da littafi kawai saboda ya rena ɗalibansa da kayi ke yi imam malik shi da ce ƙur'ani halitta ba ne da ce halitta da ce kuma ba halitta ba ne shi imam malik wato bai shiga cikin wannan siyasa ba ka duba yanzu magana ko wannan magana ma ya kamata ce ɗalibai sun watsa rikiyar gari ya kira shi siyasa wanda aka kirkiro zamanin imamu ahmad ba shin wannan karamin cin mutunci daga imamu ahmad amma wallahi duk magana da wani bai su komai a cikin shi me kawo wannan jahilci da sun yi karatu billahi lafi wannan magana za su ce ya yi rujui ba zai yi majalisin ahlus suna malami ya faɗi wannan ya kwana lafiya ba a majalisin ahlus sunna ka zo ka buɗe masallacin ahlus sunna ka buɗe baki ka ce wai wannan magana wannan aqida cewa ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne. ka ce siyasa ce wanda ainihin ahalus suna suka kirkiro da mutazila sun mutazila sun kirkiro siyasan Kur'ani halitta ne su kuma ahalus suna zamanin imamu ahmad sun kirkiro Kur'ani ba halitta ba kenan an zauna ne an kirkiro ba a da magabatan mu bane ta wannan magana da za ka tuntsiye mai wannan maganan ka ce to aka rabaka lau ka ce wannan siyasa ne wanda aka kirkiro ai na za mu gani wallahi babu to haka za mu ci gaba da yin addini in dai muna son mutum duk abin da ya faɗa duk haɗarin magana da ya faɗa za mu bi shi wa iya zila na balil ma'aruf inda hu ya ce a'a abin da yake sanan dai a wajensa wa annal qur'ana kalamullah wai abin da yake sanan dai a wajen maliki ne lallai alqur'ani maganan Allah ne wala yaqulu makhluq wai baya cewa qur'ani halitta ne wala zai yi makhluq ko qur'ani ba halitta ne. na'am lamma kana hada doktor ya ta kallon lisan al-ilm to yayin da ya kasance wannan doktor ɗin yana magana ne da harshe na ilimi an gani ya ɗauki wannan magana a matsayin yana magana ne akan ilimi ya khtar bi kaseer min al to da yawa daga cikin gama gari ya kan yi su rudu da shi kuma haka ne ga mutum da rawani ga mutum da farfara ba za ka taɓa tsammani cewa mutumin da yake da rawani kuma yake da furfura kuma gashi yana karantarwa a wani masallaci da ake ganin masallaci ne mai daraja a wajen ahli sunna to gama gari wanda ya zama musu hujja a gani ganin shi a masallaci mai daraja da kuma gashi da gemu gashi da furfura gashi kuma dan wani mutum wani babban malami mai daraja ai wannan ya isa ya zama hujja wajen jami'i an gani shi gaskiya ni ba na san ni tun da na gan shi gaskiya dan wane ne na san babu yadda za a yi a ce wannan dan wane ne ya faɗi magana na san rai duk abin da ya faɗa gaskiya ne ba a tambayin shi dalili da yawa daga cikin amawa yakan yi wasu rudu da shi saboda sababi guda biyu za mu ci sababi المنهج القويم نعم منهج الله wa الرحيم وعليكم kada mutane su bari masu kiran kan salafiya su yaudare su ji shi kowane yanki yana da mazhaban da yake bi kamar zuwa ya ce kowane bangare suna da mazhaban da suke bi in aka bar mutane su yi aiki da hadisi za a samu matsala to magana da ya faɗa cewa saudiya suna da mazhaba suna da mazhaba amma me suka ce game da mazhaban babban malamin saudiya ibn bas ya ce ni ana hanbaliyun mazhab la muta'assib ni mai bin mazhaban hambaliya ne amma ba na ta'assubanci da mazhabana idan ga maganan mazhaba na sai hadisi ya zo ingantacce zan ajiye mazhaba ta wuce hadisi a gane wannan shi ne ƙidan saudiya suna da mazhaba amma mazhaban ba shi ne asali ba ƙur'ani da hadisi shi ne asali duk abin da ya karo da ƙur'ani da hadisi to kaza ah, to yanzu malaman salafiya na duniya gaba ɗaya wanda muke dogara da su a wajen ilimi a ina ake samun su a ina ke samun su ba a saudiya ba in ka je harabi inda a ce su din nan suna bin mazhaba ne irin yadda yake bin mazhaba an gane ya dauki mazhaba kamar shine ma qur'ani da hadisi din ya dauki mazhaba kamar shine wahayi inda haka ne da su ma sun daga zagin bukhari da muslim yadda yake zagin bukhari da muslim an gane wannan ku? eh ai nan babu wanda yana kabin mazhaba amma ya kamata ka ce ana maliki wal mazhab la mu ta'assub ni ba malike ne ga mazhaba amma ba na ta'assubanci kamar yadda a Sheikh abaka Mahmud gubi Allah ya ji kansa yake kai ai ya ce shi ba malike ne amma kuma in hadisi ya inganta yana fifita hadisi akan mazhab Allah ya ji kansa saboda haka shi yasa malama kuma za ga yana yawan maimaitawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya duk da cewa shi ba malike ne ga maza ba, amma ya gaya mana karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya ga al'umma kuma ya ce mana bukari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan mai bayan alkur'ani sannan kuma yana yawan karanta ayan nan فليحذر an amri. An امره kun fitina فتنه او يصيبهم azabun اليم wa'annan da suke saba ma umarninsa su yi ta a tsantsan kada fitina ta same su ko kada azaba mai raɗaɗi ya same su kaga malamin kuma yana bin mazhaban malikiya babu wanda ya hana ka bin mazhaban malikiya amma kada ka zama to mai makauniyar biyayya ga malik kada ka zama to mai ta'assubanci ga malik ina fatan gano wannan to idan kana ta'assubanci ga wani malami ka zo ka ce kuma kai dan mazhaban shi ne sai mu ce ƙarya ne dan imam malik kai dan mazhaban shi ne ya ce babu wani daga cikinmu illa radu wa mardudun alai face zai yi raddi shi ma za a masa raddi an gane zai tunkuɗa maganar wasu shi ma za a tunkuɗe na shi ya ce illa sayi wa hazal kabar sai dai ma'abocin wannan kabari sai ya nuna kabarin wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana manzan Allah ne kadai ba a yi masa gyara hmm. manzan Allah ne magana kawai magana shi ke zama yankan wuka amma kowane mutum yana iya dacewa yana iya kuskure wannan shine maganar wa imam malik to kana bin mazhabansa sai kuma ka zo ka dauke shi kamar annabi kace baya kuskure anya kai ɗan mazhaban shi ne wannan kai ba ɗan mazhaban shi bane ina ba gane wannan saboda haka abin da ake rudan mutane da shi ko yake rudan mutane sai ce to ai yan salafiya sun ce ka abu mazhab a ina ne yan salafiya suka ce ka abu mazhab shin sun ce haka me yan salafiya suke cewa kada a yi ta'asubanci da mazhaba yan salafiya suna wulakanta mali a ina yan salafiya ke wulakanta mali a ina shin da yan salafiya da kuma malikiya na unguwan sarki su wane ne suka fi sanin darajar malik shin da kiristoci da musulmi su a suka fusa kan darajar annabi isa kiristoci suna cewa annabi isa waye shi dan allah ne shi shi mutumin da yake annabi isa dan allah ya san darajar annabi isa kenan wanda yake annabi isa allah ne ya san darajar shi amma mutumin da yake annabi isa abdullahi wa rasulu wannan ya san darajar shi to ahlus sunna Sun suka san darajar annabi isa alaihi salam musulmi kiristoci suna ma wulaƙanta annabi isa ne sun ba shi matsayin da ya wuce nashi to haka nan malikiya na unguwan sarki su ma zalika sun ba imam malik matsayin annabi su ka duba malikiya suna so su kwace haƙƙin annabi ne su bawa imam malik shi ya sanya duk mutumin da yake aiki da hadisi ba sa son shi su sun ƙi jinin su ga kana kawo cewa annabi ya ce saɓanin malaba kuma Allah ya ji kansa shi kuma yana sha'awan a riga kawo hadisi sai ce duk mutumin da ya zo yana so ya kawo muku wani ra'ayi ku nemi ya kawo muku hujja ku ce masa kawo mana hujja ina ne Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ina manzon Allah ya faɗa yana kwadaitar da mutane akan bin hadisi an gane wannan ko su ƴan salafiya su ba su hana bin malik ba abinda suka hana kamar da malik annabi ko kamar da malik allah shi suka hana amma 'yan salafiya suna karanta in ka duba cikin sahih bukari akwai hadisi ba wanda malik ya ruwaito da yawa ana kiran hadisin ma silsilatu zahab Haddasa ni malik an nafi an ibn umar akwai irin wannan hadisai da yawa cikin sahih bukhari shin da ba a san malik za a ruwaito hadisan shi ba za a ruwaito ba na ba san gano wannan saboda haka ahlus sunna sun fi kowa san malik sun ba malik matsayin da Allah ya ba shi ne kuma matsayin da shi kanshi imam malik ya ba kanshi cewa shi mutum ne wanda zai iya dacewa kuma zai iya yin kuskure an gano wannan ku eh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim in muka dauki wata ibara daban Allah ta'ala ya umarce mu mu bai wa mahukunta mu bai wa shugabanni haƙoƙinsu na da'a ba a cikin sabo ba kada mu yadda a hirdinmu kada mu yadda shugaba ya umarce mu da sabo mu bi shi kan mu yadda shugaba ya ce daga yau ina so 'yan najeriya su rinka shan giya sai a bi shi ko ya ce daga yau yana so matan musulmi a daina sanya hijabi an gani kai ko ya ce ma yana so a daina sanya niqabi gaba ɗaya a Najeriya sanya niqabi ba dole bane amma wannan doka me yasa ya kawo dokar a gane ko in ya nuna mana yana kin niƙabin ne baya san niqabi kwata kwata ya kawo wannan doka sai mu ce to gaskiya ba za a bi shi ba zamanin manzo Allah an samu mata sun sa manzo Allah bai kawo doka ya hana ba an fahimci wannan ko to saboda haka shugaba in ya bada umarni wajibi ne abu umarnin sai dai idan umarnin yana yana kaiwa zuwa ga sabon Allah na'am na'am a yace wanda ya kuwa lahum bisayah wal hidayah muna yin addu'a da su gare su da ainihin kirkintaka da shiriya mu ringa yin addu'a ga shugabanni wani yana cewa idan muka yi addu'a ga shugaba cewa Allah ya sa ya zama na kirki Allah ya sa ya zama shiryayye in muka yi mishi addu'a Allah ya amsa wato an cuce mu in ji wani eh shugaban ya ci bulus wai shugaba ya ci bulus bayan ya gama zaluntar mu ya hana mu haƙoƙin mu ya danne mana haƙƙin mu sannan kuma a zo a ce shugaban nan mai masa addu'a an gani shi yana ganin ba zai taɓa yin addu'a ga shugaba ba saboda shugabanni suna danne musu haƙoƙinsu in kai musu addu'a har Allah ya amsa an ci bulu. sai dai ka kyale su Allah ta'ala ya ɗanɗana musu ainihin bulaloli na azaba eh na'am na'am yace wa nas'alullah an yarudda ilaina hukukana muna roƙon Allah ya mayar mana da haƙoƙin mu eh idan aka hana mu idan shugabanni suka hana mu haƙoƙin mu an gane haƙoƙin mu ta bangaren tsaro haƙoƙinmu ta ɓangaren lafiya haƙoƙinmu ta ɓangaren ilimi an gane ku da sauran abubuwa na more rayuwa sai shugabanni suka hana mu sai mu roƙi Allah ya mayar mana da haƙƙinmu ya Allah shugabanni sun zalunce mu ya Allah sun hana mu haƙoƙinmu ya Allah ba mu yabe ba kuma kamar yadda na ce ba wai fa za a hau kan mumbari ba ne a yi ta ihu ana zage-zage wannan ya saba makarantarwa na salon. in ka ce kai ba salafi ne to kada a ji ka akan mumbari kana ta hauka kana ta bankaura kana faɗin kalmomi na ainihin motsar da ainihin gama garin mutane akan zai ta waye da shugabanni wannan ya saba wa manhaji na salaf an gani idan aka zalunce ka dama kana son a biya ma haiki to wa za ka gaya ma Allah in ka gaya mai Allah ta'ala yana sane ba sai ka ta ihu a gaban talakawa ba tunda ba talakawa ne za su zo su biya maka haƙƙinka ba su ma talakawa su ma suna ji a jikinsu an zalunce su to kowa ya sa goshi a ƙasa ya roƙi Allah na'am na'imunina min ah, min zulman wa istisara idan aka hana mu haƙoƙin mu saboda zalunci da babakere Allah ah, ta'ala lahum bil mirsad Allah ta'ala yana nan a madakata a garin su Allah yana nan a madakata yana nan yana kallon duk abin da suke yi wa idza mana'una hukukana idan suka hana mu haƙoƙin mu muna roƙon Allah ya yi musu azaba yawmal qiyamah eh muna roƙon Allah ya dauki fansa a gare su akan mu akan abin da suka yi mana gobe kiyama Allah ta'ala ya ce da sannu wa'inda suka yi zalunci za su san wani majuya ne za su juya za su koma wani makoma za su koma su za su sani gobe kiyama sabruna ala zulmihim wa jawrihim gaba بسم الله الرحمن الرحيم na'am qala sarki Allah madaukakin sarki ya ce ja bisiri wa saddaqa bi kada a manta ana magana ne akan darajar sahabban manzon Allah eh Allah yana cewa wanda ja bisiri wa saddaqa bi wato wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya to wa'annan su ne masu tsoron Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar ne siddiq wanda ya gaskata sakon da manzon Allah ya zo da shi duk wayannan gaba ɗaya masu takawa ne an gani duk da cewa allazi din nan ya zo ne am yana daga cikin siyagul umum to kenan da wanda ya zo da gaskiya shine annabi da kuma duk wanda ya gaskata gaskiya kenan sahabban annabi da suka yarda da suka gaskata gaskiya dukansu ulaika humul muttaqun to wayannan su ne masu takawa lahum ma yasha'una inda rabbihim kuma suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa yukaffiru Allahu 'anhum aswa alladhi ya'mal kaga sai Allah ya ba sai Allah ya ba su muqami na al-muhsinin al-insan anta abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam yakun yarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sahabbai muhsinun ne su kenan imanin sahabbai ya kai kololuwa an gane wannan ku to saboda haka a sahabbai to a nan wajen amma a can wajen zaka ce wannan zai ja a sidiki, wasu wadda ƙabihi ula'ika humul A nan an kira sahabbai muttaqun sai kuma a nan wajen aka ce lahum ma ya yasha'una inda rabbihim zalika jazaul muhsinin babu karo me za mu ce a nan to a can an kira su a nan kuma an kira su muhsinun Eh, wato dan an kira in aka ce sahabbai musulmai ne su yaya sai kuma aka ce sahabbai mutakai ne su yaya aka kira su musulun ai ai su na kasa kasa shine mukamin al-islam mukamin su na kololuwa shine al na ina fatan gane wannan to saboda haka dan an kira su mutakun wannan baya hana su zamanto to musulun sai da suka zamanto abin da mutakun kuna kafin su zamanto mai musulun domin insan shi ne daraja na ƙololuwa an dana wannan ku to sai Allah kuma ya nuna cewa bai kafira Allah wa anu ma asu alladhi amilu to muqaddara bai sun yi laifi muqaddara bai sun yi kurakurai to wannan kurakuran yana hukunta mu zo muna faɗin aibinsu mu zo muna zagin sahabbai muna tsine musu Eh? wannan laifi sun yi laifi ne ga Allah subhanahu wata'ala ko to sai Allah ya ce to wannan laifi shi zai kankare musu laifin bayan ya ce su zinu sai ce to liyu kafiran lahu anhum Allah ya ce da sanni zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata ka bincika wani laifi ne mafi munin da sabai suka yi hmm. Allah zai kankare musu hmm. to yanzu dan shi'a yana da magana akan sahabbai yana da bakin magana kan sahabbai kaga an buge bakin tsanya kila dan shi'a ya ta kawo tarihi ai sahabi yayi kaza sahabi yayi kaza sahabi ya zalunci ahlul bait sahabi ya kwace wa Fatima haƙƙinta sahabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza shin da gaske ne wannan magana ko kage kage ne to mukaddara da gaske ne Mukaddara da gaske ne sai Allah ya ce ba dai laifi suka yi ba hmm. kuma Allah suka yi wa laifin hmm. to li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu da sannan Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata hmm. bai ma ce mummuna ba sai kawo ismu tafsir aswa allazi amilu mafi muni wannan ayan kawon ka rike shi ka gama da ɗan shi'a in za ku yi muƙabala da ɗan shi'a kawo ka rike wannan ayan sai ya gama kawo duk wani ajiyar da kake to kai yanzu da kake so to to ai tunda sun yi laifi dole a faɗa to yanzu da ka faɗa ka ji daɗi ne, to amma kai ka san cewa Allah ne ya halicce su ya ce eh ka san cewa Allah ne zai mun sakamako kai ka yaka mun sakamako shi sakamakon sa bai na hannun ka ne kai shiya yana hannun waye to bari mu ji abin da Allah ya faɗa ka bari sai ya gama kawo tarihi shi na ƙarya ya gama bulbulo da abin da ya bulbulo wannan hanyar kawai ta rubuta duk maganar shi shi in mutum ya karanci qur'ani da kyau wato ya san madarajar sahabbai cikin sauki zai kace kace da dan shi'a kaga da wannan aya da wancan ayan kuma lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju hmm. in ka san fiqhun shi to dan shi'a ba zai tattaunawa da kai ba dan karshe iya abin da karshe zai kawo tarihi zai kawo hmm. to wannan tarihin da ya kawo waye rubuta tarihin menene isnadin tarihin ai kowane tarihi yana neman isnadi kuma asalin kowane labari ƙarya ne sai an samu dalili hmm. ingantacce na tabbatar da shi ina ba ta gane hmm. so da asalin kowane tarihi ƙarya ne sai in an samu isnadi mai ƙarfi wanda ya tabbatar da shi to su kuma 'yan shi'a abin da suke dogara da shi in sun ga tarihi babu ruwansa da ingancin tarihi duk tarihin da zahiri yake nuni akan kurakuran sahabbai shi dan shi ake so ya karanta shi dan shi a kaman kuda ne wato in ya ga gyambo a jikinka na yake dumfara ka san kuda yana so ne a jikinka duk inda akwai ciwo nan zai fada an gane wannan ko to shine Allah yake magana li yukaffira anhum li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu da sannu Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata sannan zai saka musu da ladansu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa in suka aikata aiki Allah zai ba su lada mafi kyau fiye da abin da suke aikatawa an gane aiki kaga wayannan bayan Allah ƴan gatan Allah ne eh wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce hatta idza balaga shudda har sai da yake wa wasainal insana bi walidayhi Ba zuwa dai ƙarshe hatta iza balaga ashuddahu har sai da ya kai tsananin ƙarfinsa na wa balaga arba'in sana ya kai shekara saba'in shi yaro na ya kai shekara arba'in ya kai shekara arba'in sai ce ya ubangiji ka yi min ilhama a ka cusa min ilhama in gode ma ni'iman da kai mun ya Allah da kuma ni'iman da kai ma iyayena kuma in aikata aiki mai kyau wanda ka yarda da shi ya Allah ya Allah ka gyara ni a cikin zuri'ata eh, da ni da zuri'ata ya Allah ka gyara ya Allah lalle ina tuba zuwa gare ka kuma lalle ina daga cikin masu miƙa wuya zuwa gare ka أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم to wa'annan su ne wanda muke karba musu mafi kyawun abin da suka aikata ko muna ƙetarewa daga miyagun ayyuka in suka yi ayyuka miyagun ayyuka na kurakure mu tsallake muna tsallake musu sun sahabbai fa suka yi laifi Allah sai ya tsallake waye faɗa inda a ce hadisi ne a bukari da sun ƙaryata dan da sun ce wallahi hadisi nan da ifi ne ko ce hadisi nan maudu'i ne to a cikin ƙur'ani ne kuma dan shi'a ba zai iya fitowa ɓaro-ɓaro ya ta ba bai yarda da ƙur'ani ba amma dole ya shiru saboda taqiya an gano wannan ko zai ce wannan yana daga cikin ayoyin da aka yi mai yana daga cikin ayoyin da aka tsara aka kirkiro a cikin alƙur'ani. amma zai shiru an gane ko. wani ka jawo su an sayi a cikin muna ƙetarewa game da kurakuransu a cikin ma'abuta aljanna idan su menene sakamakon su aljanna بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى da kuma inda Allah ta'ala yake cewa Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi an gane jamaa ana fassara ayan yadda ya zo radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi ba a yi tawilin ayan ko a yi tarifinsa gani kamar yadda su 'yan asha'ira suke ‘yan asha'ira suna cewa radiyallahu anhum Allah ta'ala ya ba su lada warazu an su sun yarda da shi Allah ya ba su lada sun sun yadda da shi suna fasara arrida da ainihin su tsawar an gani sai muke fasara ainihin radiyallahu anhum da cewa Allah ya bada lada ya saba ma ainihin wato lugar larabci ya saba wa maganar magabata sannan babu dalili akan haka an gani saboda haka wannan wanda ya fasara shi da wannan ya yi fasara na san rai kuma ya saba ma ka'ida na usulul fiqh al-asal fil kalam al-haqiqa dun al-majaz suka ce abin da yasa muka ce ba za mu ce Allah yana yarda ba domin yarda yana kasancewa ne a zuciya To kuma zuciya wani tsoka ne a cikin dan adam to shi ma nan ce radiyallahu anhu kenan Allah yana yarda da zuciya kenan Allah yana da tsoka irin da dan adam tunda ai zuciya tsoka ne to in ka ce Allah yana yarda to ka jingina ma Allah tsoka wata gaba wanda ya jingina ma Allah wata gaba ya yarda sai muka ce wane da ya ce muku in an ce Allah ya yarda dole sai ya zama to da tsoka dama duk abin da dan adam yake da shi dole ne a jingina ma dan adam wannan abu mu dai abin da Allah ya gaya mana Allah ya ce yana yarda ko mu mun yarda da abin da ya faɗa babu inda Allah ya ce in an ce mutum na yarda in an ce Allah yana yarda dole sai ya zama to da tsoka an gano wani ku to irin wa'annan sifat din a wato sifatul af'al gaba ɗaya a sha'ira suna yin tawilin su ne ba wai suna ƙaryata su bane tawilin su suke yi sai su fassara shi zuwa ga wani abu wanda suke ganin in sun fassara shi sun kubuta daga kamanceceniya da halitta an gane wannan ku hmm. sai mu ce wannan kun ce wai Allah ya yarda da su ai Allah ya bada lada to ai shi ma dan adam yakan bada lada to ya kamata a nemo wani sifa wanda dan adam ba shi da shi dan adam shi ma yakan bada lada in an mai aikin alkhairi in yace to ai bada ladan dan adam ya bambanta da na Allah sai to ku ce shi ma yardan Allah ya bambanta da yardan dan adam ba kun huta ba radiyallahu anhu wai Allah ya ba su lada su ba sun yarda da shi to amma kuma taimakon da Allah ya yi mana ban taɓa jin wani malami daga cikin sufaye ko daga cikin wasu 'yan bid'a yana irin wannan fasara ta asha'ira ba kaga babban malamin sufi ya ce radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi asha kashe kai ba ash'ari ne da ce kai ba ash'ari ne wannan fasara da kai ko fasara ne na salafiya kaga wannan ya nuna yana da awon ash'ariyanci ne bai gama sanin ma gidan ash'ariyawan ba in ba kawai ya zaka ce Allah ya yarda da su an gani in ka ce ya kamata mu nemi yardan Allah wannan magana ta ka yaya salafiya ce neman yardan Allah duk mutumin da kaje ya ce muna neman yardan Allah to wannan mutumin dan salafiya ne sai kuma mutumin da ya kwaikwayi salafiya ba tare da ya sani ba an gano wannan ko to manya-manyan malaman sufaye a najeriya da abin da suke faɗa ko muna roƙon allah allah ya sa kada masu gano aƙidansu allah ya ƙara toshe zuciyarsu kan su gano aƙidanin aƙidansu an gani domin in suka ji wannan magana da muka faɗa in suka ji suna iya yin ta mahaukaci an ce wa ba ka duka ya an tana mun ya dauki sanda sai ya fara Allah shi kiyaye na shirgi. na sifatul khamisa a ridha sifa ta biyar ita ce yarda na ma'arida min lahi a sabita yarda yana daga cikin sifofin Allah wanda ya tabbata wanda ya tabbata ga Allah a cikin kitab da sunna da kuma ijma'i da salaf Allah ta'ala ya ce Allah ya yarda da sahabbai su ba sahabbai sun yarda da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إن الله لا يرضى عن العبد للي الله ينا يرجى دباوة أن يأكل الأكلة ya ci abinci ya gode ma Allah a gare shi Allah yana yarda da bawa in bawa ya ci wani abinci ya ci wani loma ko wani nau'in abinci ya gode ma Allah a kan shi ko ya sha wani abin sha ya gode ma Allah a gare shi kaga shi Allah yana yarda yarda irin nashi wanda ba irin na halitta ba magabatan mu sun yi ijma'i akan tabbatar da yarda ga Allah babu sabani tsakanin salafin salih an gane akan cewa Allah yana yarda yarda irin nashi wanda ba irin na halitta ba na'am fa yajibu fatu hula yana wajaba mu tabbatar da wannan sifa na yarda ga Allah gairi ba tare da tahrifi ba wala tawfiq ko ta wato tahrifi shine karkatarwa kada mu karkatar da lafazin daga inda yake Allah ya ce yarda mu bashi yadda yake kada mu zo mu ce yarda ma'anan shi kaza sai mu ba da wani fassara sabanin yadda yake wala ta'qil ko kuma kore sifofin Allah kada ya zamanto a ce Allah yana yarda suka ce Allah baya yarda Allah ya daidaita akan ka kace Allah bai daidaita ba Allah yana magana kace Allah baya magana in an ce Allah yana yarda suka ce baya yarda kai mai kiran kai tabili idan kuma da kai tabili sai ka ba da wata ma'ana saɓanin ma'anan ka yi tarihi an gani sai mutum ya fara yin ta'adili tukuna sannan sai zo ya mai sai ya tarihi amma abinda mutum ke fara yi ma shi ne tamsiri duk mutumin da kaga ya kore siffan Allah sai da ya kamanta Allah da halitta tukuna in ka karanta ayan nan ar-rahmanu alal arshi tawa. Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi to mai dan biliya ke fara yi sai ce ba zai yiwu a ce Allah ya daidaita ba a gani bai sa ya kore saboda yana ganin an ce ya daidaita ya wato yayi yayi daidai da halitta kenan Allah sai kore kaga sai da ya fara tamfil tukuna da yayi tamsil yace to in an ce Allah ya daidaita to yayi daidai da halitta daidai da zai to irin na halitta ne sai ce ba zai yiwu ba sai kore sai da cewa Allah bai daidaita ba kaga yayi tabi daga baya kuma sai zo yayi sai tahri sai ce istawa bi ma'ana istawla sai karkatar da ma'anan yace istawa anan ana nufin istawla Allah yayi rinjaye akan al'arshi na'am wala takyif sannan ahlus sunna ba sa takyif takyif shine a ce Allah ya daidaita kace ya yayi daidaita Allah ta'ala yana yarda ya yarda Allah yake Allah yana da hannu ya hannun Allah yake ahli sunna ba sa yayaitawa na'am wala tamthil sannan ahli sunna ba sa tamthil ba sa mutalta Allah da halitta ahli sunna ba sa cewa Allah yana da hannu daidai da namu yana da fuska daidai da namu yana daidaituwa akan al'arshi daidai da namu ahli sunna ba sa haka na'am yace ah, wa huwa rida haqiqi wannan radiyallahu anhu din nan yardan nan shin yarda ne na hakika ko na majaz yarda ne na hakika yarda ne na hakika wanda yake dacewa da Allah subhanahu wata'ala wa فسره أهل التعطيل بالسواد حقيقة ما masu kore sifofin Allah sun fassara shi da sawab an gane Allah ya ba su lada su kuma sun yarda da shi ونرد ruddu بما سبق في bil qa'ida زامي مسردي za mu yi musu da abin da ya gabata a cikin ƙa'ida na hudu menene abin da ya gabata a cikin ƙa'ida na hudu hmm? sai mu koma zuwa gare shi ƙa'ida al wasuriya eh an ce bakwai da rabi akwai masu zuwa kwadago kada mu shiga haƙƙinsu akwai wasu daga cikin 'yan uwa da aka yi musu rasuwa kuma ji aka yi rasuwa ba mu samu damar zuwa jana'iza ba kuma yana da muhimmanci a ce mun je jana'izan amma yanzu muna so in san samu ne ga duk wanda yake da dama wanda ya san ba zai takura muna so mu je ta'aziyya ne kuma waje ne san kinkinau ne shi yasa nace ga duk wanda yake da dama wanda ya san yana da zuru to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wanda kuma ya ga zai taimaka mana a je to da Allah ya taimaka mana in dai ba zai takura ba eh masu abin hawa wanda kuma